yo, yo. sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau za mu yi magana ne akan ciwon suga da muhimmancin kula da kai. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba ta da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakilin sasha hausa binta ibrahim ta tattauna mana da likita yayin da ya yi mana karin bayani akan ciwon suga tare da hanyoyin da ya kamata a bi wajen kula da cutar. Tuni suna na mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Shirin namu yau zai mai da hankali ne akan kiwon lafiya. ciwon suga yanayin ciwon da kuma yadda ake kula da masu ciwon likita dr shehu abdulmumini makarfi darakta na asibitin muslim hospital a maternity da ke tudun wada kaduna zai mana bayani cikakke game da shi wannan cuta ta diabetes wato ciwon suga da kuma yadda ake kula da mai ciwon suga likita barka da zuwa to barka da aiki to likita kamar yadda na yi gabatarwa na ciwon suga cuta ce wanda ba bakuwa ba ce ba menene ita wannan cuta kuma me ke janyo ta to ita shi ciwon suga larura ce wacce ainihin dan adam ke samun kansa watan cikin wani yanayi yadda suga jikinsa ba a sarrafa ta a jikin dan adam akwai na'ura musamman wacce ke sarrafa suga jikin dan adam din to ana samun wasu al'umma wanda na'uran nan ba ta aiki na sarrafa wannan suga sai a samu suga tana yawo cikin jikin dan adam cikin jini kuma tana shiga kowane lungu da sakon cikin dan adam to wannan kuma in ya faru to ba karamin larura ba ce ba to in mutum samu kasin wannan yanayi sigan da yake cikinsa ba a sarrafa shi kamar yadda ya kamata watan akwai a mizanin da ya kamata a ce za a samu suga a cikin jini tana yawo tana amfani cikin dan adam a kamar yadda ya dace to in ta yawa to sai a ce mutum na da ciwon suga kuma alama mafi sauki shi za ga cewa mutum yana yawan shan ruwa ba ƙaƙautawa kuma sannan na zuwa kutsari ba ƙaƙautawa kai magana kan cewa sugan akwai wani na'urori a cikin na halitta wanda ya kamata a ce su suka sarrafa a sugan suka yada shi zuwa cikin sassan jini na mutum shin kamar wani irin abubuwa ne ke faruwa har sugan ta yawa eh, wannan abin ya samu illa to na farko dai shine akwai saifa a jikin dan adam wannan saifa ita ce tatso su ainihin sanadarai wanda suke kokari su ga cewa sun sarrafa sugan jikin dan adam to akwai abubuwa da ke faruwa na farko dai shine ko dai a wajen halittar wannan saifa din ya zama da cewa tana da nakasu to idan tana da nakasu wannan yakan taimaka kware wajen cewa ma ba kai wanda kake da wannan ainihin nakasun ba akan samu har ma yakan bi ainihin watan tsatsa wata akan gado ana gado domin mai domin tun daga halitta ne to aka samu matsala daga halitta din nan hmm. so cikin abin da ke kawo ciwon suga akwai gado ta farko kenan abu na biyu a cututtuka wanda suka shafi wannan sai din ana iya samun ainihin sankara a cikin saifa din a tana iya kamar su kwanci da za su kama saifa in sana ta ce aiki kuma hadari yakan zama shi ma sanadi inda idan akan hadari ana iya kamuwa da wani karfe wanda zai doki wannan saifa din ya fasa ta mm. ko ya lalata ta ma ta yi aiki takaici duk abin da zai hana saifa ta yi aikin da kuma ta yi zai mm. iya jawo ciwon suga to akwai tunanin da wa'in suke na cewa sugan nan da muke sha muna zubawa a wato shayi ko kuma koko muke sha shi ma idan ana shan shi da yawa kamar shi na kawo ciwon suga ya cikin al'amari yake to a za mu iya cewa ba gaskiya ba ne domin idan ka sha suga din kamar da muka magana a baya na'urar tana sarrafa suga din to kaga kenan idan har za a sha sugan za ta sarrafa shi mm. to kaga ba wani ne da za a ce kuma a ce ya shiga cikin jini hanyoyi yawan da za a kawo ciwon suga din wannan farkon ƙuruciya kenan to amma da zaran a jiki ya fara manyanta to kaga komai yakan ja da baya ita kanta wannan sai faɗin ita ma takan tsufa kamar shekaru yana ja sai ita ma tana tsufa ta da ne sai da gaske to kaga wannan zai sa kenan ashe in ka ci gaba sun shirin da kai saba sha a baya to ba shakka za su ci wani sukan yi shircin jiki to shi yasa ma ma akan yi takara cewa idan ka kai wani yanayi na shekaru to a kiyaye siga da dangin siga domin mai domin na'urar ta riga ta gaji saboda ka dandan sai ga cewa an samu cin siga ya zo ya auku wanda da ba a san shi ba to daga wani shekaru ne ake iya samun shi ciwon saka nan ma'ana matasa na iya kamuwa da wannan ciwon wani kamar na faɗa daga farko akwai gado to kaga kenan a shekarun yaro ma zai iya samun ciwon suga To ana iya haihuwan mutum da shi kuma tun yana karami ya same ta warai ana haihuwan yaro da shi kamar da magana na'urar ne tun daga wani wajen a halittar ta mm. ya zama da cewa watan bata zo a yadda ya dace ba to sai dai kawai a idan yaro ne karami kamar da muka ce musu lokuta sun da yake sugan zai sha ba mai yaba kuma sannan ita kanta a wannan na'ura a aikin bai mata yawa ba ba a cika ganewa da wuri ba sai yaro ya daga ya kai wani dan minzini tukuna lokacin da ainihin yake dan shashi abin zakin ya dan fara yawa ita kuma aikin ya fara mata yawa ta fara sakin siga ya fara shiga cikin jini ba tare da an kwantan an sarrafa shi ba to nan zai iya nuna so wanda ya kado za a fara samun shi da ita cikin shekaru kananan shekaru fiye da wannan ci a shi wannan cututtuka ne suka zo kamar da muka a baya kwanan cututtuka suka zo ko kuma an yi hadari accident you know an samu ko kuma an samu a ainihin a sankara a cikin ita kanta sai da saurin abubuwan don shaye-shayen wasu magunguna masu kan kara kawo wannan abu shi kan shi da ciwon siga din wanda zai iya damun wannan sai faɗin ya rage mata karfin aikin ta kwarai da gaske to kamar wasu alamomi ne tun farko wato jama'a masu saurare za su lura da shi don su gane cewa ciwon suga yana son kama su saboda yawanci abin da matsalar da ake samu shine sai in ta kan kama tukuna mutum ya tabbata yana da ciwon suga um, ya fara zama cikin wani yanayi kafin aka je asibiti zan ake ganiya to ta yaya za mu iya rage yawaitar samun wanda suka kai ga ainihin ƙarshen mataki na ciwon suga da me mutum ya kamata ya lura shi tunanin da aka yi shi yasa ma ke gani duk shekara ke barana irin wannan hmm. domin alka faɗakar da jama'a domin ciwon suga wani ciwo ne wanda ke daɗe tare da mutum bai san yana da shi ba saboda shi bai kawo zazzabi a jikinka ba ka jin watan wani damuwa so yana tafiya ne kawai sai ka kana yawan fitsari kana yawan shan ruwa kuma wani abubuwan da kowa yana yin shi ba a tashin ainihin watan sanin ciwon suga ne watan sai ya kai wani munzali na damuwa shi za mu shi ga cewa lokacin za a gane kana da ciwon suga ya yi nisa a cikin mutum shi za mu yawancin lokuta za ka cewa ciwon suga nan yana tafiya cikin al'umma ba a tare an sani ba shi za ke gudun cewa nan da shekaru kankani za a samu yaduwan ciwon zai yawa kwarai da gaske domin wani abu ne ke ba a sanin sa yana tafiya a silently sai ga cewa jama'a dama sa ɗauke shi masu suna suna ɗauke da shi. Wato sai ya gama cin galaban garkuwar jikin ɗan adam. To alamominsa shine kamar da muka yi magana yawan fitsari da yawan shan ruwa shine babban sa amma idan ya kai wani yanayi zai kawo wato rama. ga mutum yana ramiya babu gaira babu dalili in ka kana ana ce a ah, malam muna ganin ah, kana ramiya miki bai ni ma ban sani ba to yi ba wani abin da sauran ciwon suga dandan sai ne ce ya ramar da mutum wato ba yanayin gari bane ba yanayin gari bane ba so ciwon suga ne so ya kara ka ga mutum dandan ya rame cikin lokaci kankani ya janye ga mutum ba shi da nauyi ba shi da karfi ga kasala ga zufa yana sa zufa kwarai da gaske bayan abin da saboda ai ruwan ita kanta zufa ruwa ne ke fita sannan ga fada da ce abin da sa duk abubuwan na ce abubuwan nan wato wani irin rahama ce ta ubangiji a yayin da su ganye yawa to sai ka duka jin kishi idan ka sha ruwan da yawa to sai ruwan nan sai amfani sai a duk daure wannan siga ɗin sai a kota ainihin ta bulada ta mafaɗa ka sai ka dinka fitsari kamar ana flushing ana rage yawan sigan ne cikin hikima shi sa jikinka sai zama yana yin wannan aiki don ya rage siga din domin da ba a shan ruwan ana fitsarin to da sai a yi atazara abin sai ya lalace shi ciwon sigan nan yana da alaka kwarai da irin abincin da muke ci domin abincin da muke ci mafi yawancin abincinmu siga ne dangin siga ita siga a jikin dan adam ba sai ka ji zaki a bakin ka ba akwai dangin abincin da ba su da wani zaki amma siga ne a ƙarshen al'amari suka shi ta kuma mu musamman mu a nan a kasashen mu na ga cewa yawancin abincin mu dukansu wannan carbohydrate din wannan abin da ya shafi starch din duk shi muke ci sannan kuma ga irin na wanda ake samun su a cikin musamman a shagunan mu na zamani za ga kowane sai an cika shi da suga ga suga ga kuma mai irin man gyada din nan Wani shi dukkan su sukan koma su koma su zama matsala so irin wani abu da muke ce masu yawan suga din nan a cika shi da kuma abincin mu na da muke ci wani shi ma a carbohydrate ne a shi ma bangaren ainihin a hatsi to dukkan su suga sukan koma su zama kaga idan ba mu canza ɗabi'ar mu ba na cin abincin mu haka duk yadda muke so to kaga za a samu matsaloli na cin suga ya kara yaduwa fiye da yadda muke ganin shi yanzu na abu na biyu akwai cin abincin da muke ci akwai ainihin a misali kamar da muke sawa a cikin abincin mu wanda za ga an kawo su kala kala kusan kala hudu biyar shida a zuwa hada su kuma ba da da gishirin nan wanda yake ya kamata shi ke take yake da cin da wanda yake yake ainihin yana da amfani a cikin dan adam an sa shi an ture shi a baya wato kenan likita ko wato gishiri yana da muhimmanci kenan a girki kwarai da gaske yana da muhimmanci kwarai da sanadari ne mata kenan da suke yawan ɗiban magi zalla su girki da shi su ce ba su amfani da gishiri kamar akwai cutarwa kenan kwarai da gaske da shi sodium chloride ne hmm. kuma na sodium ɗin ne shi sanadarin ne ke haɗa tsakanin ainihin wannan na'ura don na'ura sai aiki shi sanadari ne shi gishirin gishiri kwarai da gaske hmm. to kuma aka ce ba shi sai a kwaso waɗannan kayan ɗanɗanon na aka dinga zuba su kala kala kala kala na sanin wani ba amma san abin da suka kunsa ba so ake zuba a cikin girki mm. sannan a dinga ci to kaga wannan ma suna da alaka da abin da ya shafi abin zai kawo wani matsaloli a cikin wani al'amarin ciwon suga nan sannan abu na uku akwai abin da ya shafi ainihin a abincinmu da muke ci musamman a waɗanda suke bangaren grains kuma bangaren ainihin ah, a hatsi din nan mm. wani zai ci doya ya ga cewa ai ba suga ya ci ba shinkafa ai ba suga bane ba masara ba suga bane ba gero ba suga bane ba dankali ba suga bane to dukkan su din nan kamar za zaka shafa ka a ka a ƙarshen amarin shi ya sarrafa su sukan koma zama abu guda ne sukan koma zama suga suna bada abin da suka zai bada su abin suka zai bada so kamar na'uran tana cikin wahala kwarai da gaske don tace wannan abubuwa din ta rike su hana su shiga cikin jini ta sarrafa su ta ga dindindin abubuwan su sukan haɗu su haɗu su yawa su kawo masu yafa wahala wajen sarrafa wannan ainihin suga na cikin ɗan adam sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar binta da likita. Likita abu da likitanci, ilimi ya kamata a ce mutum yana ci to abin da kamata mutum ya ci akwai abin da kira balance diet wato abinci za ka ci cewa ana dan daidaita shi a saisaitawa a samun dangin abinci kowanne inda ya dace ya zama a samu wuri ya shiga cikin jikinka ba dinga cin nauyi da ci abin da mutum ya kamata shi ne bangaren ba da abinci da ba da karfi da wanda ke ainihin a gina jiki mm. da wanda ke kare jiki da mai kuma da wanda kuma ke tabbatar yana gyara ainihin jiki sauransu dukansu daban-daban ko wanda na shi akwai bukatar cewa dan adam a kullum ya rika dan samun nauyin irin waɗannan misali da safe idan koko ne zaka sha tunda talakawa sun fi amfani da koko ba ba ko a fodin ne sha shayi da sauransu ba mm. to ka samu kosai dan sanadin kosan nan ko da guda biyu zuwa uku saboda wake ne wannan wake kuma yana gina jiki so za ga zai saka maka wannan ainihin a wannan koko da kake sha. Mm, to a likita ka kamanta akwai yan uwan ka tsana wannan fa ko kuli kuli ma aka samu. ko kuli yana da kyau kwarai da gaske ko kuli aka samu yanzu bai kai a sha tsoron shi ne haka mm. wannan ki kawo baki ɗayan shi shi siga ne. don za a samu mutum ya sha koko da safi bai hada da komai ba da rana kuma ya samu a dafa shinkafa zallanta sannan a kawo man gyada da ɗayan barkono a zuba mata aka kuma ya sake ci kaga har yanzu yana cin suga ne yake ci bai sani ba to da daddare kuma ya zo ya yi tuwo da a yi tuwo to wannan kuma miyan ba ta kunshi sinadarai masu amfani ba iyakacin iyakacin zumiyan ma za ga cewa wata kuka ne ɗan kuɗa kukan nan an yi ta tsararo ba wake a cikin ta dan man ma da za a sa shi ma dan manja dan za a sa wata ma manja da za a sa ta ga kusan duk ginin nan ya ci abinci iri guda kuma wannan shi kan kawo matsala a ƙarshe a samu matsalan a irin wannan ciwo na ciwon suga din nan. To kamar yanzu da kake magana bayan da rana idan za mutum zai ci misali dan wai da yajin sa kenan da ya kamata ce ya samu ganye kenan ko dan tumatir albasa ya watsa. Wannan shine abin da ake so. Domin su tumatir da albasa din nan su kuma da sadarai waɗanda su kuma sukan gyara abinci sukan gyara ainihin a shi shi hanjin dan adam hmm. yadda abinci za a iya sarrafa shi sannan kuma sukan ba da kuma garkuwa ga jikin kuma sukan gyara wasu musamman fatar jiki da idon da gani da ido hmm. da wasu bangarori na sassan ɗan adam sukan kokarin su gyara aikin su to ga irin waɗannan ganyayyakin da kayayyakin ah, lambu irin su dan lemo dan kankana ayaba da dan ai yanzu misali in ka je wajen mai kankana da naira hamsin suna yanka za su baka dama ba shi ba kaman tuwo bane ba ai dama a dan samar da a dan shi kaɗan yana amfana ba mai yawa bane ba duk abubuwan masu yin nan rashin sani ne akwai a rashin sani shi wato ba sai an cire yawa ba ba sai an cire kasance ana ba a cikin nau'in abincin da za a ci bukata ma shi kamar dan adam yana bukatar kwaikwaya ɗaya ne amma rana guda kwai mm. ɗaya isa shi kenan ma za ka sai kwai kwaya ɗaya shi nan ishe ka baki ɗaya in kashi biyu ko ku duk wannan kayi asararsa ne domin shi ka bai bukatar sa to kin ga kenan ashe irin wani abubuwa din ba da yawa ce cin su ba kamar sauran hatsi ba mm. so kaɗan za ka ci amfana ayaba guda ɗaya ka ɓare ka ci ta shi ka ɗanyen nan da aka samu kasa tsaka mm. bai da sauransu suna kyau su alayyahu da sauransu abubuwan nan rashin sani kan sa tsada a cikinsu abu ne mai sauki wa'insu gaɓoɓi ne shi wannan ciwo ya taɓawa a jikin ɗan adam ne to shi ciwon suga yana ta ƙura da dama na ɗan adam amma abin da ya taɓa farko yakan ainihin taimaka kwarai wajen naƙasa gaban ɗan adam musamman ɗan namiji ma'ana yakan sa mutum ya ji baya iya saduwa da iyalin saka kamar da ya kamata amfani biyu yakan shafi idan ɗan adam don haikan kai ga makanta sannan wanda ya fi ainihin cutarwa shine ainihin musamman a kafafuwa da hannaye musamman in an samu gori jini hmm. wata haka za ka suna tauna suna ciwo daga nan sai kuma su fullo da ainihin wani dan kurji haka wanda yake cikin lokaci kankani zai zo ya fashe hmm. idan ya fashe ya danga ce kenan to an samu hanya kenan kuma shine yake sabbaba yawancin mafi yawancin a datse hannu ko a datse kafa na mai ciwon siga kuma shi fi damun kwarai da gaske domin wannan ciwo baya jin magani domin ko da shi yana samun abin da yake so sigan nan tana zama wata maboya ne mafaka ne na kwayan cutuka kala kala masu zama akan ciwon shi ciwon baya warkewa in ba ya samu cikakken kulawa ba sai ga cewa na shi da ɓargo yake ci haya kawo ya zo dole a dafe a kafa ko a datse hannu wannan ne illa mafi yawa da ake gani ko ya kashe ido ko kuma ya jawo a datse wani sashi na cikin dan adam sannan kuma a maganan a tun da yake a ciwo ne wanda yake ya shafi mai matsara yakan shafi koda kwarai da gaske me yakan kawo cuta na koda za ga cewa a ƙoda ɗin ta cushe aiki bai yiwuwa sai an dinga wankewa ko da shi ana wannan wankin wanda yake shi abu ne wanda yake mai wahalar gaske kuma yana da wahalar magani kuma ana wanke kodan nan ne yanzu a samu saboda kwanjashin cushewa da take yi kuma sai ga wasu ma kafin sati ya sake cushewa to kuma ana shiga wani ne na damuwa kwarai da gaske kuma abu ne mai tsada yanzu ba kowa ke iya daukan ɗawainiyar shi ba wannan shi kan wahalar da iyali kuma yakan wahalar da shi kan shi mai ciwo din to wani ilolin kamar guda hausa ya kafa ganin su dai a tare da ciwon suga to bisa ga bayanin da kai likita idan mutum ya lura cewa yana da wani alamomin da ka lissafa na cewa mutum zai dinga yawan shan ruwa zai kuma dinga yawan yin fitsari da zafa idan har mutum ya lura cewa yana dauke da wa'in alamomin wani mataki ya kamata ya dauka wurin ah, kula da shi kanshi da kuma ciwo to matakin farko ne kamar yadda muka yi magana shine ya kokari ya kai kanshi asibiti idan likita daga bayanin shi za a san ga inda aka nafa to kuma shi ciwo ne mai saukin fahimta mai saukin ganewa musamman a dakin bincike daga bayanin mutum za a fata na ciwon su gane ba to ana zuwa ana ainihin a gwaji ne mai sauki cikin lokaci kankani ana samun sakamakon shi kuma da zaran akwai sukan za a duba a gani to da zarar an gani za a tura mutum kan ya danganta ga irin ainihin a don ciwon kan kala biyu ne hmm. na ya danganta ga irin wanda aka fahimta yana kai a kowane shi yana bukatar ma kawai a baka shawarai game da irin abincin da ya kamata ka rika ainihin kiyayewa da na kamata ka rika ci ba ma za a baka magani ba ko kuma a in yi danyi nisa to aka kokarin nuna maka irin abincin za ka ci za ka kiyaye amma kuma da kan magunguna za ka rika sha wanda zai taimaka wajen ainihin sarrafa ainihin al'amuran nan ɗaya bangaren kuma shi yana amfani ne domin wannan da ciwon sanar da kake yi na'urar kwata-kwata ba ta fitar da shi wannan sanadarin ne mm. to saboda haka akwai sanadarin da aka yi musamman wanda ake shi da bangaren allura wanda kullum za ka rika yi kana tura wannan sanadarin domin kusan a koya mai ciwon yake saboda abu ne na yau da gobe ko kusan rayuwa mm. wato ana iya rayuwa da shi kenan ciwon ya zauna a jiki ba tare da waraka ba kwarai da gaske ai bai warkewa bai warkewa a ciwon suga ai ba a cewa ya warke kwata-kwata hmm. ya danganta ga kos din idan misali abin da ya kawo cin suga nan kamar a baya in cuta ce ta dabebe wa na'ura da zan ta ta riga ta tafi za ta dace gaba da aikin ta za a warke ko kuma in a hadari ne ya zama cewa a buguwa ta yi hmm. in ta dawo ta samu ta warke za a warke amma kamar na gado ba a warke shi sannan a shawara shine wanda bai kamu ba za mu ba da shawara cewa da za mu cin alamomin nan sai a garzaya a nufi asibiti domin a auna a gani mafi yawanci kan tafi asibiti a latta ne sai mutum ya gashi wani ma wani lokaci sai ya ji yana cikin wani ne jiri yana kama shi wani lokaci kuma har takan kai ga an rasa sanin yanayi mutum zai iya faduwa yazo yana iya suma yana shiga wani yanayin na cewa to irin wannan ne idan an je asibiti da ana auna sai a gashi ciwon suga ne so da muke bada shi ne a yi kokarin daga zuwa asibiti ana aunawa daga lokaci zuwa lokaci domin gudun kada shiga hadarin ina irin wannan ainihin a yanayin da za a shiga na ba san yanayin ake ci ba shi ciwon suga abu ne mai saukin sarrafawa idan an je ga likita akwai tsarin da ake bada mai sauki wanda idan mutum ya bi bai da matsala ba a rika zuwa asibiti da wuri domin a gane da hannun halin da ake ciki domin a ɗauki mataki. Mai wanda ba kyau don Allah ka sanar tsakar shirin namu wakilin binta ta sake dawowa inda ta tattauna mana da masu fama da wannan cuta. a ci gaba da tattauna da muke yi a game da cutar ciwon sa muna tare da waɗanda suke dauke da larurar waɗanda za su yi mana ƙarin bayani akan yadda larurar take da kuma yadda suke ƙoƙarin tafiyar da ita wannan cuta a cikin zauren na muna tare da malama fatima asaba umar sai asaba agnes silvanus da kuma malam abdullahi wada inda za su yi mana ƙarin bayani bakan ku da zuwa. To ita dai wannan cuta dai da yake ta riga ta zama kusan a ce a gama gari kusan ko ina dai zaki ji an ce akwai wanda ka sani wanda yake dauke da wannan cuta. A matsayin ku na wanda suke da wannan larurar wani irin a matsaloli ko fuskanta lokacin da kuka fara fahimtar cewa akwai matsala a jikin ku. A gaskiya dai ni lokacin da na fara sani lokacin da nake da cikin yaro na na hudu wajen shekara goma sha uku kenan. kin ga da farko ban ma san ina dauke da wannan lalurar ba sai da na je asibiti irin kana zuwa antinatal hakan nan mm. sai na je asibiti a wurin gwaji sai aka gane cewa wai yaron ma da nake dauke da shi ciki wajen wata bakwai dan karami ne ko akwai wani matsala aka dai tura ni wurin babban likita ya duba ni aka ce in je in tesis a nan ne da test ɗina ya zo sai aka gane cewa ina dauke da wannan laluran wato laruran kenan ma yana iya shafar ɗan da ke cikin ciki mai larura. Eh wai wannan ana ce mashi gestational diabetes dalilin ciki kake samun wannan ciwon suga. Hmm. To bayan nan dai aka yi haka aka yi manajin ɗina na samu dai na haifi yaron nan. Na haifi yaron nan suga ciwon nan sai kamar ya tafi. Bayan kwana biyu kuma ya dawo to tun daga lokacin dai ina tare da shi. bayan nan duk ciki in har zan yi ciki to ciwon nan sai ya dawo sai ya tashi sabo kuma gaskiya wannan ciwon akwai illa sosai akwai matukan ba mutum wahala ma tun ba in baka san kana dauke da shi ba Mala Abdullahi shi wannan cuta akwai alamomin da take nunawa kafin mutum ya gane cewa yana da cuta shin alamu ka gane kafin ka fahimci cewa ya kamata ka je asibiti ko kuwa a sai da ci jiki tukuna kafin ka garzaya zuwa asibiti. So a gaskiya lokacin da nima na san cewa ina da wannan ciwon suga a ofis na irin masu guje-guje din na mashin bayan sun zo suka gwada mutane da sauransu nima na gwada sai aka ce ina da suga to ban yarda ba lokacin sanda na je asibiti na na tabbatar cewa eh, ina da wannan ciwon a wannan lokacin ko da na je ba wai yana da yawa sosai ba sai likita ya bani shawara ya ce in je maneji in san irin abincin da zan ci in san abin amma kafin wani lokacin akwai alamomin da nake ji a jikina wanda wani lokaci sun ji fuska na yi zafi hmm. kamar na shafa irin mannan mai zafi man abu nake hmm. zan ji hannaye na tun daga gwiwan hannu zuwa yasusun hannu na suna zafi haka suna tauna haka zan ji kafafuwa na to na rasa menene wannan abun to akwai rama da kuma misali lokacin duk ba rama ba hmm. sai daga baya sai na fara irin ramewa ina haka da sauransu don lokacin na koma cin abincin wanda suke da wannan matsala na ciwon suga da sauransu. Wato ka ɗauki mataki a Na ɗauka eh, mataki a wannan lokacin. So daga baya sai na zo aka ce ai ba wai zan bar wannan abincin da nake ci gaba da ba zan dinga ci a hankali domin jikina yana buƙatar wannan abincin da sauransu. To kin ji abin da ya kasance a wannan lokacin. asabe agnes silvanus wani mataki kika ɗauka lokacin da kika gane cewa kina da shi wannan larura ta ciwon siga kafin mu kai matakin ma ban ma san ina da ita ba sai lokacin da ai kwana biyu ina ta jin zazzabi domin an riga an same ni ina da bp hawan jini so na doka kamar hawan jini na kawai ina ta shan maganin hawan jini ina gida kwana biyu kwana uku baki na dai ba abin da ke man daɗi ko ma shugan ma ina sha ta na jin daɗin ta daga baya kawai abinci ma na yi zindin cin abinci kusa kwana hudu sai jikina ban gane jikina ba ina fita daki kawai na fada a kasa daga nan kuma aka yi rashin dina aka kai asibiti zuwa asibiti din shine aka gane cewa ina da shuga to a cikin shuga din nan nufa na yi shekara uku kenan yanzu da ita a ciki in ta taso sai na kai asibiti kuma magunguna din ne aka bani na ta sha har yanzu wajen aiki yanzu ba da ni. nauyin jiki nauyin fuska zafin kai duka ka fada ana kamar ba a cikin jiki na take ba mm. wani lokaci daga gwiwa na zuwa kasa can sake ji abin yana ta aiwa kamar eh. yes kamar na dan su suke ni da su abubuwa na so rayuwan kenan wato rayuwan da su dai a hankali a hankali kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na ta tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya.